wai he can't wait gari ya waye duk shiru ɗakin ya ɗauka wanda nima ma a nan na tsaya sai kuma ɗaura wai alhaji balan ya dawo ne in ji momi eh amma wani abu wai ya tarar da gidan a rufe wai kuma ya tattambaya wai su ma haka suka waye gari suka ga gidan shiru ɗakin ya sake ɗauka babu mai cewa komai sun ɗan jima a hakan dadi ya saki ajiyar zuciya sannan ya kalli agogon hannunsa sis saura minti biyar alhaji kawai ka sallami mutanen nan ba zuwa za su yi ba in ji momi cikin bacin rai shiru ɗakin ya sake ɗauka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ta ina zan fara musu bayani ma in ji dadi cikin tsananin damuwa zikanta na sadde a kasa tana kokarin controlling din hawayenta ya zamu kawai a faɗa musu me ke faruwa babu wani ɓoye-ɓoye sun dai mai da mu kananan mutane kawai in ji momi cikin ɗacin rai jugum suka sake yi kowa rai babu daɗi sai kuma dadi ya juya bari na je na baro su su kaɗai sai ya juya ya fita ita ma momi jigum ta yi tana kallon wuri guda sai kuma ita ma ta buɗe kofar ta fita baya zai ta yi ta kwanta akan kan gadonta ta kafe pop ɗin saman ta da kallo ta ma rasa tunanin da za ta yi a ɓangaren dadi kuwa zuciya ba daɗi ya yi musu bayanin komai nan take suka shiga jajantawa duk zuciya babu daɗi inda suke fatan Allah ya sa dai lafiya hakuri dadi ya yi ta basu akan zaman jiran gawan shanun da suka yi ta yi su kuma suna nuna babu komai ai in dai lafiya to alhamdulillah kuma idan suka dawo aka sake fixin rana a sanar da su za su dawo insha Allahu da Alhaji Abubakar da Alhaji Bello suka wuce shi kuma kawu Yusuf don dole dadi ya rike shi akan ya bari sai gobe ya tafi tun da har magariba ta yi haka ya hakura ba don ya so ba tare suka wuce masjid don yin sallar magariba suna tafe suna firar dalilin da ya sa mutanen din ba su zo ba suna fatan Allah ya sa dai komai lafiya a bangaren ziko sosai abin ya tsaya mata a zuciya ta kasa komai ta ta rasa a cikin me fi damunta rashin zuwan su mutanen din ko rashin sanin halin da yake ciki banda hawaye babu abin da take da kyar ta samu ita ma ta tashi ta yi sallar magarba ta kuma zauna a nan ta yi nisa a tunani har aka yi sallar isha'i ta je ta canja alwala ta dawo ta miƙa ta ita ma komowa ta yi saman gado ta kwanta jigun waya a hannunta har lokacin ba ta haƙura ba tana neman numban tashi tana a haka mate ta shigo ɗakin akan ta sakko dina is ready ce ta yi ta tafi ba ta jin yunwa jin haka ya sa dadi zuwa ɗakin nata da kansa ya lallabo ta da kyar ya samu ta fito dining ɗin, sai da ta gaida mutanen wajen cikin dasasshiyar muryarta sannan ta zauna a kujerar da dadi ya ja mata baya zuba mata abincin dadi ya shiga yi yana cewa dauda please ki saki ranki ki tuna da problem ɗinki ki bar saka abin a rai sosai insha Allah komai will be okay kin ji in ji dadi a hankali cikin sigarar rashi bata ce komai ba sai rike fork ɗin da ta yi tana ɗan motsa ba tana ɗan motsa abincin a hankali kawu Yusuf ya ce gaskiya ne diyata ki bari abin ya dame ki kin ji insha Allah za mu ji daga gare su son ita dai momi ko dagowa ba ta yi ba bare ko kalli bare ko ta kalli gefenta abincinta kawai take ci amma ita kadai ta san irin bacin ran da take a ciki yau amma fa abin da daure kai ina za su je haka da zai sa su yi watsi da abu mai mutukar muhimmanci irin wannan In ji dadi ni ma abin da ya dauran man kai kenan alhaji ko ma menene kamata ya yi su sanar sai a yi musu uzuri da lamunin daga ranar zuwa wani lokacin amma ai ba haka ake yi ba ka tara mutane ka koma gefe ka yi shiru ka bar su a shanye hmm. to mu dai fatan mu Allah ya sa lafiya duk wani abu da zai biyo bayan wannan mai sauki ne in ji dadi Amin fa Alhaji fatan mu kenan in ji kawo Yusuf din. Haka suka kare shi firarsu da dadi da kawo Yusuf su momi iyakarsu sauraro don babu wanda ya iya tankawa a cikinsu. Su kaɗai suka san abin da suke ji a zuciyoyinsu. A daren ranar kasa isasshen bacci zai ta yi banda juyayi daga farkon gado zuwa karshen shi babu abin da take yi. Kwata-kwata ta kasa samun kwanciyar hankali bare salamar ruhi. Ranar sai dai ta yi bacci rabi da rabi ta samu gari ya waye a daddafe. washe gari sai da kawo Yusuf ya kai har karfe sha biyu na rana don jiran jin ko za su samu wani feedback daga family din su din amma shiru hakan ya sa ya yi musallama ya kama hanyarsa ta komawa yana cewa duk yadda aka yi sun gaya mishi duk yadda aka yi su gaya mishi ta waya ranar ma haka ahalin gidan suka wuni cikin bakin ciki don kwata-kwata babu alamun su din na da niyyar zuwa ko kira a jiya ya ake ciki ta kamaimai. Izuwa yanzu hankalin zai ya fara tashi don ita yanzu ba rashin zuwan nasu ne ya fi damunta ba, rashin sanin halin da suke ciki ya fi damunta shi har yanzu numban shi ba ta shiga kwata-kwata. Daga jiya zuwa yau amsa ɗaya ce duk lokacin da ta buga wayar switch off tun tana daurewa ta bar abin iya cikinta har ta kasa ta tunkari dadi da maganar don kogiyar wake ta sha ba za ta taɓa nufar momi da wani wannan maganar ba don har yanzu mami ba ta sauka daga ɓacin ran da take a ciki ba ko da ta faɗa ma dadi abin da ke damunta da kuma fargabar kar a ce ba lafiya ba sai shi ma ya damu yana jin gaskiya ya kamata a bincika hakan ya sa ya kara aiko bala anguwar tasu anguwar ta din don ganin ko sun dawo gidan amma da ya dawo amsa ɗaya ce har yanzu gidan a kulle yake still da kwaɗo kamar da yadda ya gansa jiya sosai hankalinsu ya kara tashi to me ya faru ina suke yaushe za su dawo dama sauran tambayoyi da dama da ke ta kai komo a kwakwalwarta wanda duk babu mai bata su, ganin yadda ta tashi hankalin ya sa shi ma dadi shiga damuwa sosai don shi yanzu baya kaunar abin da zai saka ta a damuwa saboda maganar dokto da ya akan a kiyaye barinta cikin damuwa He can't afford to lose this only daughter just like that. Hakan yasa sa ya yi da kalamai na kwantar da hankali yana assuring dinta. insha Allahu gobe zai je shi ma da kansa ya gani da kansa hakan ya dan kwantar mata da hankali har ta dan samu ta ci abinci kaɗan wanda shi ma tutturawa kawai ta yi ba wai don daɗi ba don kwata-kwata rasa abin da ke mata daɗi a duniya ta yi ga wani fargaba ta musamman da ta addabi zuciyarta momi ko duk abin da suke ko kallo ba su ishe ta ba don ita tun jiya zuciyarta ke a cunkushe ta rasa ma a wani siga za ta ga za ta kalli wannan al'amarin kin zuwa suka yi da gangan koko akwai dai abin da ke faruwa sosai ranta ke a dagule saboda wannan abin da ya faru sai dai kuma har yanzu ta kasa ɗora laifin akan din ta kuma kasa yarda da abin da zuciyarta ke saka mata na kodai din yaudarar zi yake dama ba wai aurenta yake so yayi ba da wannan tunanin ya zo mata sai ta yi saurin kawar da shi tana girgiza kai dan gaskiya din bai yi kama da mayaudari ba kuma tana hangen soyayyar zi a idanunsa tsantsarta To a ina matsalar take tabbas akwai lauje cikin naɗi washe gari kamar yadda dadi yayi ma zai alkawari wajajen bayan sha biyu na rana ya shirya tsabdan zuwa dubowa shi ma don tun da gari ya waye zai ta matsa mishi akan hakan ita dai momi har yanzu bata ce uban ba akan komai ba ima take yi kamar bata san suna yi ba har fakin spectre ka dadi din tana jin kamar ta ce za ta bi shi ita ma su je su su je su dubo tare sai ta ga fitarsa daga gidan sannan ta juyo a sanye ta dawo falo ta zauna a kujerar da take fesin kofar shigowa ta rakuɓe ta zuba ma kofar idanu tana jiran ganin ta inda dadi zai dawo a lokacin idan ka ga Zainab dole ta baka tausayi ta wani laushi ta susuce kallo ɗaya za ka yi mata kasan tana cikin damuwa sosai ta daɗe a nan zaune tana counting down ɗin second ɗaya second da ya gota ma agogo tana jiran ganin dawowar dadi deep down kuma addu'o'i kawai take yi Allah ya sa a dace don yanzu idan akwai labarin da zai sa ta cikin matukar farin ciki to na ganin din ne Kawai ita dai burinta a gansa a tabbatar da lafiyar Salau. Har karfe biyu ta gota dadi bai dawo ba hakan ya sa ta tashi don dole ta wuce sama don yin sallar a zahar Tana zaune akan sallaya ta gama sallah ta ji hon ɗin mota a bakin gate aiko babu shiri ta tashi tsaye ta nufi windon nan da sauri ta yaye labulan motar dadi ta hango ta shiga parking spell sakin labulan ta yi ta juyo ta nufi kofa da sauri budewa ta yi ta fita ta sako step tana tsatsallake su da bibbiyu har ta samu ta ida sakowa daidai ta kai hannu a handle kamar da handle din daga waje aka turo kofar jan birki dadi yayi da farko ganin ta a bakin kofar sai kuma ya kamo hannunta ya maida kofar ya rufe ya shigo palan still jaye da hannun hannunta dadi ka gansa dadi sun dawo a they okay abin da take faɗa kenan tana bin sa har suka karaso wajen wata kujera mai ɗaukar mutum biyu ya zaunar da ita dadi ya akai ka daɗe sun dawo ne na san sun dawo ko Shh, ya isa haka hakanan sweetheart kinji ji ya isa now now shaki numfashi shaka ta yadda ya ce to fesar yawwa to kare shaka to fesar yawwa dautana Ki daina magana babu ko numfashi kin ji? It's not good for the heart. Daddy, Din, yanda ta yi maganar ya sa ya ji jikinsa ya yi sanyi sosai. Daddy, please, say something. Ka gansu ko? Ta kara faɗa tana kallon shi. Da gajiyayyun idanunta waɗanda suka yi ja sosai, ba wai don kuka ba, sai don tashin hankali da rashin isasshen bacci. Kofin fuskar ta dadi yi a hannun shi hakan yasa zi zuba mishi idanu ita ma tana kallon shi. dear please go down bana so kina tada hankalinki tunda ya fara magana ta shiga kada kai yana gamawa ta ce to daddy to na bari please tell me where is he tausayinta ya sake lullube dadi ganin kamar ma ba a hayyacinta take ba dagowaye ya kalli momi da ita ma sakowar ta kenan ta tsaya daidai bakin steps ita ma tana kallon su mai da kallon ta yi akan zidin da take ta kallon shi ita ma ta ma kasa haɗe miyau dan fargaba sake kwamfin ɗin fuskar ta yi a hankali sannan ya ce zainab kar ki tashi hankalinki kin ji please banda kaɗa kai babu abin da take cikin sauri tana kallon shi diya har yanzu ba su dawo ba gidan a rufe da patlock kuma babu wanda ya san inda suka tafi da lokacin da suka tafi kawai wayan gari suka yi suka ga babu su a gidan har mai gidan da ya ba su haya sai da aka haɗa ni da shi amma shi ma cewa ya bai san komai game da tafiyarsu ba dan ba wai su ne ya kare ba suna da ƙingin kuɗi har na wata uku a wajensa abin dai da ɗaure kai ban sani ba ƙila traveling suka yi garinsu ko something like that wow i love traveling ni ma zan so wata rana na yi tafiya wani wuri tunawa ta da maganar su ta kwanaki to amma ina za su tafi yanzu ana school lokacin da ma exam ke ta matsowa daddy please ina zuwa ni ma zan je na gani ta faɗa pleadingly me za ki gani in ji daddy gidan nasu please ba zan samu rest of mind ba idan ban gani ba kina hauka ne ina kika taɓa ganin an yi haka a ce saurayi ya turo a ce saurayi ya turo magabatan shi ya ki turowa kuma dan rashin sanin ciwon kai sai budurwar ta bi shi har gida in ji momi tana karasowa ɗakin kanta zai kawai ta yi ƙasa not saying anything sai dai ita kadai ta san abin da zuciyarta ke yi mata kawai a ƙyale su a ga iya gudun ruwansu ai za su dawo kuma am um, betting you za su zo har nan su faɗa mana komai in momi tana zama ita ma kan kujerar kusa da su ganin yanayin zai yasa dadi cewa tashi ki shirya mu tafi saurin dagowa zai ta ta kalle shi trying to be trying to be believe what she had haba alhaji ya zaka ce haka kuma inji momi maimuna kin san condition din yarinyar nan tunda da ke aka yi mana bayani wai zan bari na ja kaina bala'i idan zuwan zai saka hankalinta ya kwanta fine to amma saboda Allah Alhaji wannan ai zubar da kima ne kallon kallon zi da murnarta ta fara komawa ciki dadi ya ce je ki shirya ki sako mu tafi ai kuwa kamar akan kaya take dama ta yi saurin miƙewa ta wuce sama da sauri dadi ne ya kalli mommy please maimuna ki bari ta je ta gani for hey safe hakan zai sa hankalinta kwanciya amma alhaji idan kuka je aka yi daidaito ne sun dawo fa sai kawai su ga kun je neman su siriki da budurwa da za a zo neman aurenta aka fasa sun biyo saurayi har gida wannan ai zubar da mutunci ne dan murmushi dadi yayi sannan ya ce ni lafiyar ɗiyata ta fiye min komai ina iyayen ina iya yin fiye da hakan ma saboda ita daidai nan zai ta sako daga sama ta canja kayan jikinta zuwa blue black jallabiya tashi dadi yayi shi ma ya miƙo mata hannu ta taho ta kama hannun tana avoiding idanun momi ta san abin da take yi ba girmanta ba ne kuma ba ajinta ba ne amma ya ta iya abin da zuciyar take ingiza ta yi kenan kuma a halin yanzu ba ta da wani zaɓi sai na bin umarnin zuciyar ta don kwata-kwata a wannan fannin ba ta iya kwantarolin ɗin kanta ba ficewa suka yi daga falon momina na bin su da kallo parking space dadi ya nufa riƙe da hannunta hakan ya sa bala da ke can wajen security rugowa da gudu ya rusuna ya riga su isa motar ya buɗe musu backseat da dadi ya da dadi ya so yayi driving din sai kuma ya fasa ganin balan duk sai suka shige back seat din ya nufo musu ko ya rufo musu kofar sannan shi ma ya zagaya mazaunin direba ya bude ya shiga ta da motar yayi sannan yayi reversing ya kama hanyar gate din da square ya riga ya wangale musu suka fice daga gidan tafi suke cikin normal speed motar ta yi tsit ka jin komai sai alamun sai alamun tana tafiya da zaka ji zi a bangaren ta a matukar darar take a kagare take su iso unguwar duk da yadda zuciyarta ke kara gudun bugu duk kusancin su da unguwar sidin din dadi da ya lura da onisnes dinta ya damke hannunta a cikin nasa hakan ya sa ta juyo ta kalle shi kada mata kai alamun ta kwantar da hankalinta Dry murmushi ta danye imishi tare da kada mishi kai shima ta janye idananta ta maida kan glass din gefenta ba su ƙara jimawa suna tafiya ba suka karaso unguwar tasu bugun da zuciyar take yi sai linka na ɗazu tana ji bala ya sako daga motar sannan ya zagayo ya buɗe musu dadi shi ya fara fita sannan ya miƙo mata hannu cikin sanyi ita ma ta miƙa hannun nata ta kama nashi sannan ta fito da taimakon shi ganin hakan ya sa mai da kofar ya rufe yana matse yana matsawa gefe dagowa zai ta yi ta kalli kofar gidansu din ɗin, wanda kamar yadda masu zuwan ke faɗi rufe take da kwatan kwado kurawa kofar idanu tai ko kyaftawa babu tana jin yadda zuciyarta ke bugawa sosai bas nan tun wancan jiya din mu ma mun zo jiyan koko basu nan tun wancan jiya din mu ma mun zo siyan koko basu nan suka tsinkayi muryar yar yarinya tana faɗin haka duk juyowa suka yi suka kalle ta hakan yasa yarinyar ta sha jinin jikinta kafin wani cikinsu ya yi magana har ta juya ta arta a guje binta da kallo duk suka yi a hakan suka ji muryar wani mutum na cewa a'a alhaji sake dawowa kai sake juyowa suka yi kan mutumin malam nasiru dadi ya ce wallahi ko ka gan mu mun sake dawowa dawowa muka yi muga ko za a dace da sun dawo wallahi ko alhaji kaga dai basu dawo ba abin da matukar ɗaure kai don wallahi ranar daren da za mu waye gari mu ga gidan a kulle tare da dindin muka fito daga masallaci bayan sallar isha'i kuma ko da wasa bai gayar min za su yi tafiya ba bare inda za su ɗin abin da ba su taɓa yi ba don wallahi kamar 'yan uwan juna haka muke komai namu sun sani kuma haka ban sanya aka yi ba wannan karan in ji malam nasiru to ko wajen wasu danginsu suka je ko yan uwa haka ka san inda wasu za su haka suke in ji daɗi girgiza kai malam nasiru ya yi gaskiya a'a don tun zuwansu nan unguwar duk kusancinmu ba ta taɓa nuna mana wani nasu ko wani nasu ba ko yan uwansu bare a kai ga maganar inda suke kuma ba su taɓa ganin wasu nasu sun kawo musu ziyara ba shiru wajen ya ɗan ɗauka to sun kai shekaru nawa da dawowa nan in ji daɗi cap gaskiya sun daɗe sosai don akalla sun kai shekaru goma sha biyu a nan lokacin tun ban ma daɗe da aure ba kuma a ce duk lokacin babu wani nasu da ya taɓa zuwa musu in ji daɗi cikin alheri to bana ce ba alhaji tun da kila suna zuwa ko su sukan je mu ne ba mu sani ba amma dai ba ta taɓa gwada mana wani ko wata a matsayin 'yan uwansu ba daidai nan wani saurayi ya karaso wajen yana musu sallama duk juyowa suka yi wajen shi suna amsa sallamar a'a salmanu kai ne in ji malam nasiru cikin murmushi ya amsa da e sannan ya shiga gaida su su kuma suka amsa dama yanzu ina gida zan fita kanwa ta rahama ta shigo gida a guje wai ga wasu masu mota can a kofar gidan su din shine nace bari na zo killa ku ne waɗanda nake nema duk mai da su suka yi a kansa baki ɗaya kallon zi salmanu yayi ya ce ke ce zainab gaban zi ne ya faɗi kasa amsawa zi ta yi sai kallon dadi da ta yi ta sake maido da kallonta akan salmanin e eh, ita ce ɗan samari fatan dai lafiya in ji dadi e lafiya lauda madin ne ya bani sako wai idan wata zainab ta zo in bata gaban zi ya kara yankewa ya faɗi tana jin zuciyarta na kara speed karkatawa ya ya zura hannu a aljihu yana cewa wallahi ranar talata da daddare ya bani bayan mun fito daga masallaci wai dan Allah wata Zainab za ta zo wai in bata da na tambaye shi shi me zai hana ya bata sai cewa yayi ai tana iya zuwa shi kuma a lokacin ya tafi school gashi sakon na da matukar muhimmanci ba zai yi ta je ta dawo ba to tun lokacin na amsa sai kuma aka waye gare gidansu a kulle haka na wani ranar ko aiki ban je ba don gudun kar na tafi yarinyar kuma ta zo gashi ya ce sakon na da matukar muhimmanci to amma shiru har dare ban ga wulgin kowa anan ba to shine nake ta ajiyewa kuma ina ɗan zagayowa ina kuma sa kannena suna dubar min ko wata za ta zo neman shi to yanzu ma na dawo gida ne na ci abinci ina shirin fita rahama ta shigo a guje wai ga wasu mutane masu mota can a kofar gidan sidin din shine nace bari na zo na gani ko za a dace ya kare shi zancen yana miƙa mazi wani brown envelope da ya zaro daga aljihun wandon shi ki duba ki gani ko nakin ne ya faɗa yana sake mika mata kasa amsa ta sai kafe in block ɗin ta yi da ido da idanu tana jin kamar zuciyarta za ta faso kirjinta saboda bugu ke amsa ki duba in ji dadi cikin sanya sanya ƙwarin gwiwa kallon dadin ta yi sannan ta kara kallon wasikar sannan a hankali ta ɗago hannunta da ke rawa-rawa ta amshi envelope ɗin jujjuya envelope ɗin take a hannunta tana fargabar buɗewa dafa kafaɗar ta dadiye hakan yasa ta kara ɗagowa ta kalle shi kaɗa mata kai cikin karfafa gwiwa hakan yasa ta sauke wata nan nannauyar ajiyar zuciya sannan a hankali hannu na rawa ta farke envelope ɗin ta ga wata nanƙaƙƙiyar farar takarda ta bayyana gabanta ne ya sake tsinkewa duk ita mutanen wajen suka zuba mai ido in curiosity suma Allah sarki wannan kenan to kuma me za ta buɗe ta karanta sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya o o o wani sako din ya rubuta ina ya je me ya faru me ke shirin faruwa duk dai kuma haɗe a littafi na gaba don jin amsoshinku, ku na kuɗan Salma ke cewa kuma huta lafiya.